jihar adamawa na kuwa cikin jihohin da balahirar boko haram ta fi shafa kuma ko a yan kwanakin nan an ta samun hare-hare musamman a yankunan madagali baya ga wani sabon salo na baiwa yara ba ma ba mai cikin rashin sani kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake harama bukukuwan sallah da ke tafe to sai dai ko don ɗaukar matakan kan da Ya sa hukumomin tsaro a jihar shiryawa tsab da minkar rayuka da kuma dukiya SP Usman Abubakar shine maka rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ce za a tsaurara matakan tsaro da kuma ƙara baza jami'an tsaro domin kare rayuka. Eh mun shirya tsaf domin mu yi wannan bikin sallah cikin kwanciyar hankali da lumana abin da muke fata kuma muke nema daga wajen al'umma shi su wani haɗin kai kuma kamar yadda kullum muke faɗa duk abin da suka ga ya shige musu duhu su kokari su sanar da mu. Kamar 'yan sanda nawa ne a salon bana za ku baza adama? mun tanaji 'yan sanda da yawa ba zan iya fara maka aka da yawan wanda muka tanadar ba amma da muna da su wanda za su za mu aikar da su kowane lungu da sako domin a tabbata in wannan cikin lumana shi ma da yake karin haske jami'in da jama'a na rundunar tsaron farin kati civil defense suleiman baba ya ce fa su ma al'umma akwai rawar da ya kamata su taka. Eh, kamar yadda aka sani eh, mun riga mun ɗauki matakai mataki na farko shine muka ce dole za a tantance mutane da za su zo su shigo wuraren ibadan nan da kuma za a samu tazara wuraren da za a ajiye ababen hawa da kuma wurin da za a zo a yi ibadan nan eh, waɗannan suna su ne kaɗan daga cikin matakai da aka ɗauka bayan wuraren ibadu akwai wuraren da ake zuwa yawon shakatawa recreational centers da gidajen zoo a riga an ɗauki mataki matakai da yawa za a toshe kofofin nan na shiga za a bar kofa ɗaya wanda za a zo kuma ana tantance wannan mako na zuwa ne yayin da al'umman madagal da micika da su aka fi kaiwa hari cikin kwanakin nan sun ko bayan irin halin fargaba da suke ciki mista da muka male dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin ya ce akwai buƙatar kai musu ɗauki musamman ma a wannan lokaci na bukukuwan sallah to ai shi ne matsala ɗin domin ai mutane sai ana samu zaman lafiya ne za a ji daɗi duk abubuwan da ake na harkar rayuwa to yanzu yadda ya kasance nan gaskiya ina ga maka mutane mu illa ibadan su suke su roƙi Allah Allah ya ya yi musu wannan abin gaskiya ba daɗi muke jin a cikin cikin da ake ciki ba domin ka gani na ɗaya ƴaƴa mu a makaranta a makarantu ba za su samu kwanciyar hankali ba in ana sallah kamar wannan ko bikin sallah ko bikin aure tsohon da ya taso har yanzu mutane da tsoro suke yi to ka gan dai tukuran da aka ce rayuwar mutane a takure yake kuma abu ne yana tasowa ba sai da sanarwa ba yanzu yanzu na sai ka gani gari ya rufe so a gaskiya jami'ar tsaron najeriya suna da babban aikin da ya kamata su yi mana idan suna gani cewa iyakaci aikin da za su yi ma mutane ma daga ne wannan gaskiya ba su aikar da umarnin shugaban kasa ba don shugaban kasa ya tabbatar mana kuma yana magana a kan cewa duk inda aka kasance akwai tashin hankali sojoji su tabbatar su yaki su a samu kwanciyar hankali so ya kamata a ce da dare da rana ya kamata a shiga gefen sambisa wanda suke kewaye da madagali a duba me yake faruwa. da Adamu Kamalu kenan da majalisar wakilai da ke wakilta yankunan madagali da Mincika a majalisar wakilan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.